وأهديك إلى ربك فتخشى kuma in shiryar da kai zuwa Ubangijinka wanda ya halicce ka kuma ya kula da kai don ka ji tsoronsa ka yi aiki da abin da yake so kuma ka nisanci abin da baya so